Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Laraba goma sha uku ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Nijar tare da wakiliyar mutamar bari Sai a gyara zaba a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shirin na yau zai yi duba ne kan wani al'amari da yake ciwo al'umma tuwo a ƙwarya, amma an kasa rabuwa da shi, wato uniform ko kuma anko. Uniform yayi ne da ake yi a duk lokacin da aka samu abin farin ciki a cikin gida, walau aure ko haihuwa ko kuma wata sabga. ko wani ci gaba na rayuwa za a fitar da tufafi na gani na faɗa a wasu gidajen yadda za a kece reni ko kuma a mai da zance a wannan lokaci da muke ciki an ya koma kwarya ta bi kwarya in an maka dole sai kayi na yi hira da wasu mata game da wannan anko kasancewar su ne abin ya fi shafa suna na aishatu eh to muna yin uniform anko eh muna yin anko gaskiya dai to muna yi dai haka na arme aihuwa ma yanzu in an aihu duka ana cewa a hudu uniform duka dai ana yi da na fayin ba mm. Mm. ya ne kuke yin shi to ana hudowa a sai da maka turmi jikka shidda jikka biyar da rabi mm. eh hawa hawa ne ai kuma inan kuma ana baku wani ayi 20 20 a biya wani kuma a ce kuɗi hannu wani kuma bashi ba na a tamfani kaɗai kike biki na shadda ko leshe ko wani yadi haka duka ana yin na shidda ana yin na leshe duka ana yi mm. sahi shidda rana leshe kuma in so da marece a tanwa mm. duka yi duka sai kike eh to ya za ka yi abu da aka zo yanzu aka maida shi kawai gashi nan dai in baka yi ba kawai abin ya zama matsala wata irin matsala eh to kawai in baka yi ba kawai sai kaga kai an maida ka kamar bare cikin gurin sabga wallahi cikin dangi ko wasu kala kai zaki sa kawai in dai bakin sa wannan ankon ba kawai gani kike kawai kamar biki sabon ba to kuma ya ne kuke kuna samun kuɗi kuma a kullun ne in aka huddo sai kun yi wallahi na aure wallahi a kowane arme wata yanzu har aihuwa ma yanzu da aka maida abin har aihuwa ma har wasu tarurruka wallahi kawai sai a hankali maleji ne dai kawai abin ba dan daɗi ba dai ake yin shi mm. da wani lokacin kawai kanka za ka takura ma ka yi abin ba dan kana da halin yin shi ba ai mana kuma yin ake wallahi kuma yi ake to ya za a yi yanzu ma na ganki ga wata tauka ta an kwance ko eh, eh shi ma anko ne auren kawa ne ko na magauta an magauta ne yan guwa mm. wallahi kuma dole an yi kuma dole sai an yi abun ma in ya zo min haka biyu biyu biyu haka ne kawai ba yanda za ka yi ka haɗa wajen ɗaya eh wallahi to ya za ka yi kawai ba sai a hankali ba mu dai kawai wannan sauga dai kawai dai ana yin tare amma ba dan daɗi ba sunana maryama wallahi al'amarin anko ana ce mutuwa a ƙwarya inda abin gaskiya sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda gaskiya muna cikin matsala da mu da ɗiyanmu an ko kun ba ɗaya ba biyu ba kun ba uku ba a cikin unguwa wata ran cikin 'yan uwa haka ne wallahi ankon da ake hudawa wani lokacin mai tsada ce wani bin inda zawara ce ma da dama tunda jika goma wata ran abin da ya sama ana kai har ka ashirin ma kuma kwamfule ba ɗaya ba biyu ba eh duk wanda ka gani ka ce sai an yi inda ma zawarawa ce ma da dama dama ta jika biyu ta jika uku amma yaro in ya wuce jika biyu jika uku ya shiga wata hanya kuma bisa billahi mu mata sai haƙuri ba sana'a ba aiki ba wallahi an kwan wani inda son samu ne kawai a fasa shi kowa sa kayan shi tunda akwai arme da aka yi na diyana da na hana anko wallahi na samu alheri a cikin harakar kowa sa kayan shi kuma amma na samu gudunmuwa na samu taimako na jama'a ka an aka yi anko fa babu gudunmuwa inda kika ga zani da yawa a balbalin ki ko ke kuma wallahi kalki ji ba sakwatkin ki ba abin da zaki samu sunana rabi a gaskiya harka uniform yanzu abin yayi yawa ga babu ga duk sabga da ake yanzu sai ya kasance a ce uniform ba ɗaya ba ba biyu ba uniform uku akwai inda ake huduma a ce a yi shadda ta sahi a komo a yi leshe na rana da farko mafatin ƙauya ake fara yi wannan ana gobe an mai a zo a yi fatin ƙauya a yi bread na biyu a yi leshi na rana a yi atamwa ta marece jama'a ga rayuwa yadda ake ciki yanzu in iya gare ka in rai nawa gare ka iya a ce ka wa kanka kama diyanka yanzu manyan uwa ya kiga su shadda ma ba daukan mai tsaraha sai mai tsada har gwanda biyan mu kananan suna daukan mai tsaraha shadda sai a ce ba musamman yaran mata sai a ce wannan shadda daga shadda jika hamsin jika saba'in ita ce mace za ta wani shi yasa yanzu mata da dama kika ga yanzu rayuwar zaman aure ta kasance tana wahala saboda wata miji mashi da karhin da zai mata ita za ta je ta yi buga buga wata i wata ba shi kewa abin da ma mata ba a yi akan wannan babu rayuwa da mace bata ce wa kanta su kuma yan mata yanzu mafi akasari uwaye in kina da hali uwa ko kuma samari sai ki ga mafi akasari samari kowanne da irin halin shi ba kowanne salmai bane ba na gari wani baya baki ba kudin a banza in an tashi alman kawaki a zo a ce ai yadi na bread jika hudu ko kuma jika biyar a komo a ce ai shadda ta saye ai jika wani hudu ma jika goma sha biyu a komo a ce ai leshe na rana a karamin takadiri ma a bar shi jika goma sannan a komo ai atanwa jika biyar haba jama'a ga wanda rayuwa da ke ciki ta babu ga neman tuwon baki sunana maryam kuma ko ina da shi zan takaita ne saboda rayuwar yanzu an shigo wani hali da ake cikin na kaka na kai bai zama dole ba tunda ba ibada bace ba ba Allah bane bai ce sai ni uniform ba kawai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aure a je a sha fatiya a yi walima a yi annashuwa a yi murna a yi fatan an goda mara Allah ba da zaman lahiya amma a ci ala dole sai ayi uniform in kika dauka mafi akasari yau in zaki tafi duk wurin wani gidan komisariya gidan jandar ina ne duk mata ne a nan a ba wani abu ne ba rigima ce kawai da baka da gashin wani sai ka kitsan wanti yanda yatsotsin da ba su zo daidai ba haka bai wa kowa a zo daidai kenan kada hanka in kana da shi kai in ba ka sai ni magidanta ma dai ba su goyi bayan yin anko ba inda suke ganin ba shi da wata fa'ida illa haddasa fitina ga ma'aurata sunana babayi malam babaye muna magana ne kan uniform ko kuma in ce anko eh gaskiya kusa wannan anko ni ba a yi a gidana saboda ba na ra'ayinta kuma bata da fa'ida kwa a waje na bata da fa'ida gaskiya saboda sosai yana kawo tashin hankali tsakanin ma'aurata kwa saboda yanzu wani lokacin baka da shi watan za ta ɗauko a tanwa a zo a kawo ma matarka ba ɗaya ba biyu ba eh, ita kuma ta ce ala dole sai a mata kenan ba shi da amfani wannan abun yanzu madam ba ka saya mata uniform ba ka taɓa saya mata ba eh wani lokacin wanda ya zama dole na kamar porsche na kusanta hmm. ana iya saya mata amma na wani waje haka ya a ce sai an yi ake kullum kullum yawa shine su ba sa ganewa wasu mata yanzu ba sa ganewa kowace atanwa aka kawo musu a ce kawai a yi ta kamar menene ya sa kai baka ra'ayin uniform saboda gaskiya yana kawo bacin rai tsakanin ma'aurata shi kuma duk abin da zai kawo ɓacin rai kenan kamata ya yi a kiyaye shi a ba wannan bane ai cikin alkur'ani ma bai zo ba eh wannan tuhayi yana da kyau ka saya ma matarka amma irin wannan a tanwa ta armi sai armi ya tashi a kawo maka wannan ba shi da fa'ida wannan irin wannan abokai da suke kamar in ana aure abokai suna yin anko kai shi ma baka yi a shi ma bana yi shi ma ba na yi gaskiya irin wannan mu zo jerin wannan a ni ba na yin wannan gaskiya yawa na ba da gudun mata abinda Allah hore mun na ka in wannan in shawa da bakka ma madan kama ba ta bata rai ko wani abu a gaskiya ba ta bata rai ita ma da ke tana ganewa kwa saboda in ka samu wanda ba ta ganiya ne kullum kuna samun matsala tsakaninku da ita kwa sai dai an ce gwanin wani karkataccen wani su kuwa teloli na ganin karma a fasa anko har mahadi ya bayyana assalamu alaikum ana ina cikin shagon wani tela wanda assalamu alaikum amin alaikum salam to tela na gare ka muna magana ne na uniform ya sunan malamin sunan malamin malam umar to malam umar ga ka tela kuma an yi zancen uniform yaya an yi zancen anko eh, to zancen anko da aka yi a an ko gaskiya da ake shi ci gaba ne a wajen ku a wajen mu da wajen wajen teloli da wajen yan kasuwa eh, yasa ka ce haka yawwa abin da yasa na ce haka saboda shi armi da ake yin shi na murna ne yanzu wannan ankon ko shadda jika arba'in kasa an dai baka wannan ankokin ba kawo gani ake yi kama baka zo gurin sabga ba yawwa to shi yasa ni kika ga anko gaskiya bisa billahi yanzu aka ce a hana shi ma bai wani ya ta iya tarige an yi nisa bana iya ce ba akwai son kai a cikin maganar ka a babu son kai saboda me yasa da jimki babu son kai yanzu ki ga ita uniform tana rage ma mutane wata ɗaya dauniya kama kaya haka ko yanzu kin ga namiji a ra'ayin kanshi yanzu ba ya iya siyan atamfa ba ya kama uwar gida ya ce mata a ga atamfa na gani ta burge ni koko ga na yara na gani sun burge ni amma aka hudu anko in gani anko yanzu kala kala ce akwai na karamin kari akwai na na masu kudi to yanzu a bisa kan wannan kin gani yanzu aka yi ankokin na bayan bayan almi in ga ana sa kaya ba aji su ba aiki to yawwa to kin gani ka sun abki <laughs> saboda yanzu kana da yaro biyar ko yaro uku ma misali yanzu kin ga zama ka iya taya kasuwa ka ba su kuɗi ko ta kankana suka ce bari ka je ka musu a tanha ko ko a mu je kasuwa sai muku a tanha amma kin ga aka hudu anko misali aka hudu anko kin gani yanzu duka kowa he an ya wuce wajen kenan baka goyi bayan a hasa anko ba. Eh gaskiya ni ba goyi ba a hasa anko ba saboda har illa masha Allah. Eh. Kuma eh. kana dinka anko a wata nawa? To gaskiya anko yanzu a wata a wata dai an kama aka ce miki desambar ta kama shi ne dai lokacin arami ko eh. yawwa to gaskiya anko gaskiya a wata abinda muke muka gaskiya mu samu turmi ya kai akalla akalla mu dimka wannan kin ba mun samu hamsin zuwa ɗari mm, wallahi to kuma da shaddodi da wannan da shaddodi da leshi da atamfa duka kowanne kowanne ya ci wannan wannan ah, ah, ana samu kudin dinki alhamdulillah ana samu ana samu gaskiya ana samu fi sabilillah shi yasa kenan da ya kace kala fasa anko ha illa ma Allah ah ni anko gaskiya ana goyon bayan a yi ta saboda ni nawa an ya tashi ma ana yin ɗaya ko. Mm. Ah, ni na an yi zuwa biyar ma <laughs> to amma baka gani yanzu ankon ana hudo masu tsada ne shaddodi masu tsada lesussuka masu tsada da atankofin masu tsada wani kuma karamin karfi ne da shi kuma ga rayuwar ta yanzu ana cikin matsin rayuwa to shi misali yanzu anko ba na miki hira ba na ce miki anko ba gaba yanzu ana hudo a atamfa roba wannan yawwa ai duka kala biyu zaki hudowa shi wannan leshe da wani shadda wannan duka babu wanda ya damu da ita shi dai kamar wannan na sa'an na rana yawwa wannan na sa'an na rana ya fita da hankali yanzu dimki yanzu a kama dimki ma yanzu na sawa sahi ma ba damu da shi amma kin ga na rana wallahi kowa ma tsihi kai shi Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ni da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mu shakata da wannan. su ma dai 'yan mata sun bayyana wasu daga cikin illolin yin anko ba kakkautawa sunana fatima yakuba to malama fatima ga ki ina ganin ki yan mata ya magana uniform ana ta uniform ko to wallahi uniform ana in anya ana samu daidai gwalgwado a yi su wasu iyaye za su saya maka wasu kuma kai za ka yi ma ka saya wasu kuma samari za su saya ku yan mata ai samari suke saya muku to gaskiya anan zan ce samari suna siye iyaye ma kuma suna nasu daidai gwalgwada kuma mu ma wani bi muna yin namu daidai gwalgwadon amma mafi aksari samari su suka hi wanda ta hakan wasu ke ganin yawan yi ma 'yan mata a tanwa kamar ba abu ne ba bai kyau kan idan samari kuma duba da la'akari cewa yanzu mu kan matan idan mu ya bude ba ma son komi sai uniform a hannun ta takan iya yiwa in ya zo kwana daya biyu in bai saya miki anko ba ma zaki kore shi saboda ankon saboda uniform jan kana koran sarmai akwai ka da dama wanda in har bai saya maka ba sai ka ce ta tahiya shi kuma sai ta to da zaran kuma ya duba yana da wani uzurrika a gurin ki ya zo miki da shi kuma sai ya ce kin man ki biya mishi bukata shi ma sai ya baki a tanwa yana ana yin haka nan din gaskiya ana yi da dama saboda su kuma mu ba sa bincike su san cewa wannan atamwar da ya saya miki a lahiya ko ba lahiya ba kawai dai an ga abu a hannunki amma ba bincike kullum kuma ke ku atamwa shadda leshi kullum ana ganin ki da su yan mata ana ganin sai ka ga yarinya kowanne uniform tana yi tunda yanzu da ma kuka duba arma za a hudo shadda leshi atamwa da fatin kauyawa da wani fatin bare bari da kayan bugaje duka hudowa ake yi a yi to he ya kasance ke gidanku babu daidai da rabin bahun shinkafa amma kin sa kaya daidai da na jika tamanin a jikinki kin sa na sai kin sa na rana kin sa na dare abinda bai tantanta ba in so samu ne ki siyi uniform kin kadai anal misali in zane biyu kike sawa yanzu turmin ya tashi jika biyar jika shida da dinki da sak da mayafi da ake sa yanzu yan mata ma wala ya kaci jika goma kin kashe ta bisu bincika abu su damu bane ko menene yarinya da ta sa ta masu tsada to ni dai duk yanda iyaye suka kai ga kokarin su bana ce ba iyaye ba sa kokari amma gaskiya kokari ko bisu kulawa ne su bincike su ji yaya ne aka ta samu wannan kayan ko kuma kowane anko yanzu sai ta yi gaskiya mafi aksaran su bisu bincike masu binciken ɗaya ne su ma da zaran sun san a ah, wannan ne take tare da shi a na gida ne a kawai yayi mata to mi alakar mace da namiji matukar ga da aka koyar da mu to gaskiya iyaye a nan duka kwarin gwiwarsu da wani aikinsa da suke gaskiya ya tawaya suna yi musamman ma kuma Allah baka iya ga tanan da san abun duniya uwaye kuma da san abun duniya halin ɗiya mace sai a hankali kuma baba yarinya baban ta bai ya rike da kyal zai rike jika 20 a wata amma tana sa kayan jika 100 jika 80 gaskiya ana samu tunda anal misali akwai wata mawa da muka taba zama da ita a koda yaushe ta kan zauwa ma iyayenta da kukan tana son ta sayi uniform ita ta kai cikin abu kai ba a kawo mata saboda an ce in an kai ma watan bata yi kan mako kai mata to wannan abun ya sa ta damu iyaye da suka dan kwatanta mata sai ta ce in dai haka ne gaskiya ita za ta ba hanya da za ta samu wanda akai iya uwar ta dora ta hanya da bata dace ba ta je ta cimma kuma sai daga baya azu aka zo ake da na sani gaskiya ana rayuwar ba me yi bace in kana da kai in ba ka da kai hakuri kawai ya kasance in har kin sa a tamwa jeki arme in biki sa ba jeki na gare da daya ki biki ba arme ba wasa shi za a yi ba ba kora ki za a yi ba yi za a yi to gaskiya kamata a ce ana yan mata da samari su lura su fahimta a tamwa nan ba wajibi bace ba ba farilla bace in dai kana da kayan ka kawai sa ka je ka malama larai larai wata uwa ce kuma dattijuwa ta bayyana ra'ayinta game da yadda ake yin anko inda ta danganta shi da almubazzaranci suna na larima ma wallahi inifarmu abu ne na karya anko anko ko in ce inifarmu ko in ce anko duka abu ne na karya da mata suka sama kansu rigima a je a ɗauki kan wani baki a bai awakin baki ne ake ci ba shi ne ake ci a wuni ɗaya kin ga inifarmu da na sahe na fatiya da na rana da na marece da na hudda tuwo a ci da na magariba duka wannan duka infarmu ne iri-iri to yanzu wani in ba karya ba ta da rigima miye a ciki akwai macen da ta dimka infarmu hamsin rab bikinta anko ne duka hamsin duka hamsin anko ne to yanzu wani hamsin da yaushe za ta sa shi ba balare wai ba ma da yaushe ba za ta sa shi da yaushe za ta biya kuɗin da ta ɗauko bashi ne ayo ba ke ma kin san akwai bashi ana kuma wuni take tana sawa wuni take tana sawa ko kenan ƙarya ce mutane suka sa ma kansu ka wuni kana sa uniform komple hamsin mai kai a bikin mai ka ci bikin ka amshi kudin bikin ko ka gaisa da matan biki masu zawa biki eh, tana ta sassauya kaya mata a rage ƙarya a rage rigima ko ishirin kadimka. kenan a ina ka samu kuɗin ina karar ratse karar ratse ka samu wannan kuɗin da kai wannan uniform ɗin yau mu ko mu ko komple uku ne ko hudu kai wallahi ka san ka ji jiki kuma an wani ne ma ɗar mai maka gindi yake maka shi ma ya ji jiki tunda wata ran rigima za ka ɗauko mishi ba el karama ba akwai wanda kayan ɗakin su masu ke sai da su uniform. Yo wa ina dalili yo kyar na ce miki ƙarya ce nan muna ne. Ƙarya ce kawai wai matan wai masu maza ma ne suke wannan aikin fa don wanda bata da miji ko ta ta san inda za ta shiga ta nemi kuɗinta ta amma mace da miji da komi ba gaira ba sa ba ku dora ma kanku wahala da karya baka ci ba baka sha ba diyan ba su ci ba sha ba ka dimka tsimma to wannan tsimman wa a yau in an dimka shi gobe in an sa shi a yau gobe je kititin yan jagwal a nan ki same shi an kai shi a saida a zo a san abin da aka babba aka gangama aka bai aka bada inda aka dauko kan a samu ciko yo ina da hallo in wani ya hutu haka nan kai akwai matan da in sun ga ana uniform suke ta kai wannan uniform kin na kama shi wai sun kama don su saya gobe in an mutu Ki sai da. <laughs> <laughs> to wallahi mata a rage ƙarya mm. wallahi a rage ƙarya mu dai kuma uniform ya kare gima da a aure tsakanin a yau nawa aka rabu tsakanin yan mata da samari tsakanin mace da miji uniform rabuwa nawa ya kawo ba a ganin kuma yan matan yara kowanne ka ce sai ta shi ko sau eh, bisar mai ina kuɗi in ba eh, aikin dare zai shiga ya nemo kudin ya bata yau masu kuɗin ma kuma hallo su ma samarin ai suke su ma sai an musu uniform din ko eh, eh su ma samari ta suke yi a musu yo wai ina dalili na dan mawari ba gaira ba sama sai an rasa tun da saurayi kullun ya rika miki aha kenan wata rana a samu wani aiki na yan mata eh halmanyan matan ma masu halmanyan mata yau na dalili uniform mi zakai da uniform cikin kama ba uniform kin bane da cikinka da na ɗiyanka ko da na jikokinka ka samu ka ci ka sha ma ai shine uniform ɗinka amma kawai a tare da uniform ga gudunmuwa eh ga gudun a duk bikin da na yi uniform ai ba na yi ba gudunmuwa ka yi ba gudunmuwa a ba na yi ba yau bisa. ko mai biki tana jira halwa ba a yau kuma uniform bikin da aka dumka mata ta sanya ya aka aka dau aka dauko a tanwal da kudin dumkin aka ka aka dumka mata ni wallahi tamar in kin ga uniform a jikina saya mini yi yara suka saya mini mm. amma ni da kuɗi na bana na su yi ba ina farmiyo ina da libi in sai yan shinkafa ta ma ga ta nan kare wuyar duniya ta ishi ta is <laughs> madalla yanzu kuma sai mu koma kicin a bangaren kwalama inda za mu saurari girke-girke Assalamu alaikum yau da gobe sunana Aishatu to za mu gabatar muku da kalolin kunu da farko da yanzu za mu fara da kunun kanwa na sirhehen hatsi to yanzu da yan kaje ka samu hatsinka in na tiya guda za ka yi in na rabin tiya ma za ka yi sai ka zo ka rege shi jan hatsin ka rege ka hece da wahala in ka kayan kayanka sai ka rege ka rege ka hudda tsakuwa in ka hudda tsakuwa sai ka ba da akai maka mashin sai a surwa maka in aka surwa maka aka ka maka ka zo ka baka ce ka baka ce ka sake murjiya ka baka ce abinka ka baka ce ka rege kuma ka sake rege ka hudda tsakuwar in ka hudda tsakuwar wani ka hudda saltan da wani hanta hantan hatsin wani na ja in ka hece ka zo ka sa a ruwa ka wanke ka murji ka murji ka mishi wanki ko uku ko hudu ma kayanka duka ka wanke ka hudda saltai sal da sa ta huta sal tsakuwa ta huta babu komi a cikin bai da tsakuwa tunda ba a san shi a yi shi da wata tsakuwa haka tsakuwan ma wata illa haka take sa an mutum ya sha ta mm. ka gyara abinka in ka gyara he ka bada a kai maka tahuna a nuko in aka nuko maka aka kama ka kuma ka tankade ka hanka ka tankade a lokacin nan ma kuma ka hudda disal yana da hancin hatsin ban gimshi numfashin ki ba kamar haka nan salam za a kai a nuko shi ba a hada mishi wani kayan kanshi ko kuma wani yaji ana hada mishi a sa mai citta karamfani da tsidahu sai ka sa kayan kamshi ka kai a nuko maka da wannan kayan kamshin da yaji yajin wannan mm. in aka nuko maka aka ka tankade ka ka ka tankade sai ka tace kuma wannan disal ka murce ta ka tace ta da ruwa sai ka tamshe abinka to wani gurin tamshewal yana jika kanwa ya gama da ita ya tamshe wani kuma kanwal ya a jika ta a tace ta a gama ta da ruwan tafasawa da za a yi kunin mm. ake sawa kanwal to in kai haka nan kowanne kai a ciki duka yana yi mm. sai ka sa kanwa ka daidaita daidai kanwa kuma ka sa da yawa kanwa ta yi yawa ya mm. ka daidaita abinka da dan tsilihun shi da yajin shi ya ka zo ka dama kayanka a ƙasa in ka damu kayanka a ƙasa kakka dama shi damun nashi yi ruwa yi kabri haka in dan in yayi ruwa an ka sheka he yanki mm. to ka dama shi da kabir kabrin shi mm. in ka dama da kabrin kawai in ka ɗauko ruwan zahen ka daidaita sai ka kawo ka tabas ka zuba akan da makayan ka ka ɗauko kwanan ka mai kyau kamar san ka da zaka yi mai kyau a wanke da komi bokicin ka ko wata ka ka sabuwa mai kyau haka sai ka dama a ciki ya tafasa ruwanka ka zuba kan wahai ka ɗoko shi in ka sabke shi a saman ruwa kana iya ajiye shi ma ya ɗan siracin hayakin ya huta ya mm. ka ɗoko ya ka sheka kanka in ka sheka kenan ka motsa shi ya yi kunu ka yi kunun kanwa ka ka kare mm. to kin ji shi kunun kanwa na sahihan hatsin yadda ake in za a sha shi ka sa ka sai ku kwalwa duk mai sha kuma ya a kwalwa a zuwa mishi a bashi sha mm. to dan dai shi kuma in aka yi shi ba a barin shi ko ya kwana hmm. shi kunan kanwa lalacewa in ya kwana kawai ya kare tunda in yi tsami baya shayuwa hmm, amma lokacin da aka yi shi yawa lokacin na komin yawan shi za a yi da jama'a hmm. kawai a shanye shi haka nan yake shi in ya kwana baya shayuwa to yanzu kuma akwai wani kunun kanwa da ake yi daban ito akwai na mura eh, akwai kunun kanwa kuma na mura shi wannan na da za a yi shi shi na jan hatsi ne kenan ba shi an surha hatsin ba a ba a hmm. shi in ka kawo jan hatsinka ka zo ka tsine mai tsakuwa ka hece shi ka gyara shi he ka wanke shi ka rere shi ka hudda ka sai ka zo ka wanke shi tas abin ka an ka wanke shi to shi wannan na jan hatsin kanwal ma ake zubawa a cikin shi an ko da shi jakkanwal ake zubawa a ciki ka dan daidaita kanwarka sai ka zuba a cikin shi ka sa mishi cittar shi ma da kayan kamshin shi da tsidahun eh, shi tsidahu isasshe tun da namura ne tsidahu isasshe kake sa mai sai ka bada aje a nuko maka a gaba daya in an nuko an kawo maka sai ka tankaɗe shi sai ka hudda wani hurkakin hancin abin jan hatsin mm. in ka hudda shi kawai sai ka kaɗa mishi sai ka dama shi shi ma ka dama shi ka ɗauko kwanan ka mai kyau ka auno ka dama kamar yanzu da yake shi na mura ne ai ba diya ba ne ake dan madaidaici ne za a yi mm. kaman garin he ka auna kaman cikin lidda uku ma mm. ka zuba a kwanan ka na shan ruwa a wanke ka dan dama shi da kabri kawai ka ɗauko ruwan zahin naka da ka takwasa shi ma ka aje shi yayi siracin ka sheka siracin in ya rage he ka sheka he ka shanye shi mm. shi ma na mura a lokacin nan an yi shi ake shanye shi shi ma ɗin ana sa mishi sukari eh to an kana so kana sa sukari wa an su bisa sa sukari haka nan suke sha wa an su ku dan su ji daɗin shan suke sa mai dan sukari kaɗan. shikenan wannan shi maganin mura ne saboda mura ta karaya wannan mura take karaya mm. ka sa mai kanwa kuma sa. shi mm. kanwa shi hatta na wancan na sirhahen ah, hatsin ake sa mishi ba mm. don saboda maganin mura ne da tsidahu ba da isassar citta da isassar citta ba a sha tuwo masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a badadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Tamar Abari da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin su ba. Amurka yau ta kwarai ba za su bare